Alan Bashir ya ce ƙarin farashin man ba abin da zai kawo ga 'yan ƙasa musamman talakawa illa ƙara shiga matsanancin rayuwa da suke ciki a halin yanzu musamman a wannan lokaci da suke cikin kuncin rayuwa sakamakon cutar COVID-19 a inda ya ce tashin farashin man zai jawo tashin farashin kayan abinci kayan gine-gine tashin kuɗin hayan gida farashin kuɗin motan haya simintin gini da sauransu. da ta dubi halin da talakawa suke ciki da ta sassauci a kan farashin man ya dawo kamar ya dai da saboda halin da mutane suke ciki na rayuwa yanzu muna roƙo muna kuka da ta duba lamarin sakamakon hauhawa al'amura tun daga kan siminti zuwa abinci zuwa sauran transportation na kaiwa da komowa abubuwa komai ya ɗan ƙara kuɗi ya tashi daga wanda yake sakamakon farashin mai da ya kawo muna roƙon gwamnati da ta yi wa Allah ta yi wani annabi ta dubu bayan Allah idan dai za a tuna nan ba da dadewa ba ne gwamnatin ta rage farashin har sau biyu sai ga shi in ji shi kwadam an tada farashin man daga naira 123 lita zuwa naira 143 lita a don haka ya roƙi gwamnati da ta yi wa Allah ta mai da farashin man kamar yadda yake a da don sauƙaƙawa 'yan ƙasa halin da suke ciki na kuncin rayuwa haka su ma dai sauran jama'a da dama da muka zanta da su sun bayyana albarkacin bakinsu dangane da ƙarin farashin man gaskiya mu a gurin mu talaka ba mu ji daɗi ba dalilin da sani ba mu ji daɗi ba yanzu ka komi zai ƙara kuɗi kuma ga halin da ƙasa take ciki yanzu ka wajen fannin sufuri in kana tafiya guri akan naira ɗari biyu ne haka yanzu a yi ciwa ɗari biyar. kamata a kara shi a cikin wannan yanayi da ake cikin na rayuwa ba kowa ya riga ya san wannan yanayi na rayuwa kowa yana ji a cikin shi da Allah ya kamata ta kara tunani akan wannan abu da ta saboda halin da talakawa suke ciki a Najeriya. Jama'a kenan da dama suke bayyana albarkacin bakinsu dangane da ƙarin farashin man fetur a inda suke roƙon gwamnati da ta duba halin da al'umma ke ciki tun kafin a yi ƙarin man. Balantana an yi wannan ƙarin man. Ƙarshen wannan rahoto kenan Shehu Tsohon Zazzau labarin Liberty daga Zaria.